بارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به وأمل بسنته إلى يوم الدين وبعد بايا هكا يموى بكا يبود قديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى هنا مميكة تككير قديا أقريسا سبحانه وتعالى دا كلمة ميلة سكا قباتا أما قدمه tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wasallam shi da iyalan gidansa da kuma sahabbansa da dukkan wa'inda suka yi koyi da shi har zuwa ranar sa kai Allah ya cikinsu. A a gurgujiya yan uwa kamar yadda kuka ji nassin wanda ya riga gabata da harshen da shi mai karantawa yake koyo kuma yi gwargwadon iyawa domin dan adam baya wuce gwargwadon iyawarsa za mu ma'anonin abin da ya sawaka a ciki da harshen da muka sahi cikinsa shine harshen hausa dogara abin da muka samu na lokaci idan ina kafin ambatan abin da ya shafi na hudu ba ina wa isar da mutane da sako cewa za mu yi la'asari da yanayin da ake cikinsa a yau na rana da haka ba za mu tsawaita ba na yi wa na wakafi inda ya kamata in dakata da haka ya yan uwa wa'inda ba su riga suka sani ba da Allah sai a sanar da su ko ta waya ce don kar su yi mamaki su zo su samu sallah ba <clears throat> wannan shi ne saƙon ba za mu kai iya inda muka saba kaiwa ba dalla asali da halin da ake ciki ga yanayi na azumi ga kuma rana matsananciya da ake fama da ita bai kamata a tsare mutane ba su shiga cikin irin wannan rana ba gwargwadon abin da muka samu na jama'a ko da iya ƙwaryar cikin masallaci ne za mu tada sallah kamar haka insha Allah in ya so sati na gaba na tabbatar da cewa sakon zai isa ga kowa gwargwadon iyawa domin a samu a halarto da guri ɗan yan uwa ƙashin bayan mawuzi'in hudu mu a yau kamar yadda kuka ji da harshen da muka karanta wanda muke koyo a cikinsa wato shine at-ta'atuhu wat-tarahumu bainan nas tausasawa ko lausasawa ko tausayawa da rahamtarwa ga mutane wato ka zama mai tausayi mai laushi mai tausayawa mutane wannan shine abinda mazu'in mu ya kunsa a yau Allah shi muna muwafaka hadisi ya tabbatar ga abin huraira alhafizu sahaba Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace annabi na cewa man nafasa an an mu'minin wanda zai kuranye wa mumini dan uwansa kurbatan wani bakin ciki ko damuwa min kurabid duniya daga cikin damuwoyi na duniya daga cikin irin bakin cikin da dan adam yakan hadu da shi a rayuwarsa ta duniya to kaga wani cikin irin cikin wata damuwa ko bakin ciki ka yi masa wannan damuwar ko bakin ciki manzo Allah ya ce fasallahu anhu shi kuma Allah zai kuranye masa kurbatan min kurabi yawmil qiyama bakin ciki daga cikin bakin ciki na damuwar lahira kai kai wa dan uwanka a duniya Allah zai maka a lahira ni ba abin da kai rishi da ka ya yan uwa mu lura da hali da yanayin da 'yan uwanmu ke ciki domin mu taimake su mu fitar da su daga irin yanayin da suke ciki gargwadon iyawa duk wanda ya haka Allah ya yi alkawarin zai masa zai masa damuwa ta lahira babu damuwa da dan adam yake fuskanta mafi matsananciya a wajen kamar damuwa irin ta lahira domin ita ce ranar da Allah ya ce yau malayan fa'umalun wala banu rana da dukiya da 'ya'ya duk tarin yawansu ba za su amfani masu shi ba a in duk duniya ga kai ka haife su a ran nan ba su iya taimaka maka da komai kala zarratin wannan shi ne abin da ake nufi in duk duniyar nan dukiya duniyar nan taka ce a wannan rana dukiya ba ta da amfani a gare ka yau malayan fa'umalun wala wala nuna illa man ata Allah bi kalbin salim sai wanda ya zo ma ubangijin zuciya kukutaccen zuciya wadda tana ɗauke da tauhidi ba shirka ba aibubbuka da ta aibanta wa mutane Allah ya samu cikinsu don haka ubangiji ta'ala ya tabbatar mana ta harshen manzansa cewa duk wanda ya kuran yi ɗan uwansa damuwa a duniya to Allah ya yi alƙawalin zai kuran yi masa damuwan lahira daga cikin daman muki na lahira ومن يسر على مؤسر دون duk wanda ya wa wanda ke cikin tsanani sauƙi yassara Allahu alaihi fi duniya wal shi ma Allah zai masa sauƙi duniya da lahira yassara Allahu alaihi fi duniya wal idan ka ga wani cikin matsanancin hali ana ana nufin wanda kake bi bashi wanda ka bashi bashi ya kasa biyan bashin ka tabbatar da gaskiya bashin nan baya iya biyansa, to kai sai ke masa taishiri ka yassare masa wannan bashin to wanda da yayi haka annabi ya ce Allah ya yi alƙawarin zai yassare masa duniya da lahira Allah ya sha mu iya wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhira abu na uku duk wanda ya wa dan uwansa musulmi Allah zai suturce masa shi ma asirinsa duniya da lahira ana abin da ake nufi shine ka ruha wa ɗan uwanka musulmi asiri ko da ko ka gan shi cikin wani aibi ko cikin wata illa rufe kar ka bayyana wanda ya ga ɗan uwansa cikin wani aibi wanda in ka bayyana aibin zai nuna a idan mutane to sai ka rufe kar ka bayyana duk wanda ya haka manzon Allah yake Allah zai masa nasa rufin asiri duniya da lahira Allah ya samu iya manzon Allah na hudu ce wallahu fi aunil abd Allah ya yi ruwa ya yi tsaki wajen taimakon bawansa ma kana al'abdu fi auni akhihi muddun dai bawan yana kasance ya yi ruwa ya yi tsaki shi ma wajen taimakon ɗan uwansa musulmi yadda ka bidire ko rana ka sha rana ko ka sha iska ko hantsi ko abin da ya kama da haka ka tattaka kai takaka wajen ganin bukatar wani ɗan uwanka musulmi bukatar ta biya to haka Allah tabaraka wa ta'ala zai iya yi wajen biya maka bukatunka kai kuma duniya da lahira Allah ya samu iya na biyar waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakhalallahu lahu tariqan ila aljanna duk wanda yi biyo ta hanya wadda yana neman ilimi yana binciken ilimi a kanta ka tashi daga nan zuwa can don neman sani ko daga gari zuwa gari ko daga anguwa zuwa anguwa ko daga wani tsallake zuwa wani tsallake ubangiji ta'ala ya yi alkawali ta harshen manzansa cewa duk wanda ya haka shi kuma Allah zai hore masa hanya ta shiga aljanna Allah ya samu iya na shida wa mashtama a ƙaumin fi baitin min buyutin wa'insu mutane ba su taru ba ba su haɗu a cikin ɗakuna ba cikin ɗakunan Allah su ne masallatai wato ma'ana babu wata jama'a da za ta taru a masallaci cikin masallatai ɗakunan Allah ya taluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa ya ta dara suna bainahun suna dirasansa a tsakaninsu wani karanta mu wani wani hirike mu wani shi shi karanta da sauransu da ta hanyoyin da ake koyarwa ko ta hanyoyin da ake nazari babu jama'ar da za su haɗu ɗaya daga cikin masallatai ɗakunan Allah suna yin wannan illa nazarat alaihimus Ba ce sai Allah ya sauka musu da natsuwa sai Allah ya sauka musu da natsuwa wa gashiyatuhumur rahma kuma Rahamar Allah sai ta lullube su wa haffatuhumul mala'ika mala'iku sai sun kewaye su suna musu una da fuka wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah zai ambace su a wajen waɗanda ke gurinsa akwai almala'ikatul muqarrabun waɗanda suka fi kowa kusantar ubangiji ta'ala Allah zai sanar da su cewa wane da wane masoyana ne ku kaunace shi ina son shi wa man afta'a bihi amaluhu lam yasarahu nasba da su ya ku bayan Allah ayyuhal mu'minuna ibadallah هذا الحديث الشريف من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم wannan hadisi ya ku bayan Allah suna hina daga cikin tararrin kalmomi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zai magana takaitacciya amma tana da fadi in za a bayyana ta ko za a sharhanta ta wa qad ishtamala ala jumlatin min al-fada'il wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ta tattara ne akan wa'insu abubuwa masu kima da daraja masu farala. wa makarimul akhlaq ta tattara ne akan ɗabi'u godaddu na gari wa mahasanal adab ta tattara kan mafi kyawun ainihin ladubbobi allati tu'addu min khisali zawal muru'at wa'inda ake kirga su suna daga cikin ɗabi'u na ma'abuta mutunci Allah ya samu cikinsu wa sifatil mu'minina salihin kuma sun tattara wannan hadisi ya tattara akan siffofin mu'minai mutanen kirki Allah ya samu cikin su allazina ya'rifuna al-ukhuwata fi ad-din haqqaha su wane ne wa'annan mu'minai nagari su ne wa'anda suka san suka san ukuwar musulunci ukuwa ta addini suka san hakinta kuma suka bada hakinta wa'inda suka san menene haƙƙin dan wato uwantakewa ta addini tsakanin ƴan uwa musulmi kuma suka bada wannan haƙƙi wa yuqaddiruna al-muru'ata haqqa qadriha wa'inda suke bada wato haƙƙin mutuntaka matuƙar wato haƙiƙanin bayarwa sun san darajar mutuntantaka wato sun san haƙƙin darajar mutuntantaka wa yastaziduna min alkhairat. khairat su ne wa'inda suke daɗin alkhairai a cikin ainihin sha'anoninsu da fi'ili salihat dangane da aikata ayyuka na gari wa yarawna dhadda'ifi haqqan min quwwatihim su ne wa'inda suke ganin maraunani a cikinsu yana da haƙƙi daga ƙarfin da su Allah ya ba su mutunan da ya san cewa ƙarfinsu ya fi na wane da wane kuma ya san wa'annan mutanen suna da haƙƙi a kansa a kan wannan ƙarfin da Allah ya ba shi kuma yana ba da wannan gwargwadon wato haƙƙin na ƙarfin da Allah ya bashi ga maraunana to su ake nufi walil faqiri nasiban min amwalihim sune wa'inda suke da kaso da rabo wato wanda talaka yake da kaso da rabo a cikin dukiyoyinsu Allah ya ba su dukiya da haka sun san talaka na da haƙi a duke sai suka bayar da haƙin da ake da ke kansu walil maqbuni hazzan min jahihim wa sa'yihim wanda ke cikin damuwa yake cikin damuwa ko bakin ciki su ne waɗanda suka san yana da kaso a cikin matsayin da Allah ya ba su da kuma ayyukan da Allah ya sa sukan iya yi wa hadisi ibadallah fi hadisi sharif a cikin wannan hadisi mai daraja fitan fi tanfis kurbatil mu'minin akwai kwadaitarwa wajen kawarwa da gusar da damuwa ko bakin ciki ga ƴan uwa mu'minai wal kurbatu hiya shiddatul azima in an ce al kurba tsanani babba da wani zai iya fadawa cikin sa tsananin talauci tsananin ciyo tsananin damuwa wa'inda suka samu dan adam allati tuqi'a sahibuha fil karbi wadhi wa'inda suke jefa suke aukar da mai mai ita a cikin bakin ciki da kuncin rayuwa to in ka ga mutum cikin kuncin rayuwa ka ga mutum cikin ciyo to yi kokari ka fitan masa wannan damuwar abinda ake nufi kenan Allah ya samu iya wa tanfisul kurbata ibadallah huwa an yukhaffafa anhu shine ka sassa ka sassauta masa minha daga wannan damuwar da yake cikinta ko wani bakin ciki ko ciyo da yake cikin damuwarsa yi kokari ka sassauta masa radadin abin da yake cikinsa wa an yuhawwana min ta tasirinta da gurabunta ka sauwake masa shi ala nafsihi a karan kansa fa idza farrajaha in ka gusan masa da wannan damuwar kana jazauhu a to wanda ya haka wallahi sakamakon sa babba ne Allah kaɗai ya san irin sakamakon da za a baka li'anna tafrij al-kurbati ma'anahu izalatuha domin abinda ake nufi da fitar da damuwa ana nufin gusar da damuwar ka gusa da damuwar da ɗan uwanka yake cikin ta musulmi mumini fa yazil hammuhu wa ghammuhu wa huznihi ka gusan masa damuwarsa da bakin cikin sa da bacin ransa da yake cikin sa ولذا جاء في رواية ابن Umar, في السفيهين da wannan ne riwaya ta zo cikin ingantattun hadisai riwayar bukhari da muslim a hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man farraja an muslim duk wanda ya fitar da damuwa daga musulmi furbatin ya fitar masa da wani bakin ciki a matsayinsa ɗan'uwansa uwansa musulmi ya fitar masa da wannan damuwa farraja Allah an Allah zai fitar masa shi ma furbatan min kurabi yawmil qiyama damuwa da cin damuwoyi na tashin kiyama zalika annal jaza'a min jinsil amal ai wannan kuwa sakamako ne wanda ya ya jinsin juna ka yi alheri ka yi ma'an Allah ya samu iya bayan Allah fatuba liman waqafa ila janibi akhihi lahu almuslim wallahi aljanna ta yi dadi ga wanda yayi tsaye a bangaren biyan bukatar dan uwansa musulmi fi shiddatihi wa mihnati yayi tsayin daka wajen ya yi wa ɗan uwansa tsananin da yake cikinsa ko buƙatar da yake da ita an anhu wa muddu lahu yada yi tsayin daka wajen yaga ya rage masa jin raɗaɗen halin da yake ciki na talauci ko na ciyo ko abin da ya kama da haka wa muddu lahu hu ya miƙa masa hannunsa ba ina nufin miƙa hannu kawai kai masa haka ba a ka bashi ana kira ta kyautatawa da bayar da sadaka ko kyauta dukkan wani alheri da cewa mika hannu ne da haka wa mudda ya dahu ya mika masa hannunsa na taimako wa yahmilu anhu ba'du hamumihi wa mata'ibihi ya ɗauke masa sashen damuwarsa sashen wahalhalun da yake cikinsa na rayuwa inna zalika min al-muru'ati allati yuzla fiha as-sawabu wallahi wannan yana daga cikin mutuntaka wacce ake girmama lada ake girmama sakamakon lada a cikinta wa ma dama al'amalu khalisan liwajhillah muddin dai aikin ya zama an yi shi domin Allah dan dai kawai matsalar take muddin abin da kai kai shi domin Allah to Allah tabaaraka ta'ala zai rubanya maka lada falan yudayya inda Allah azza wajal abinda kai ba zai tozarta wurin Allah ba za a baka sakamakon abin da ka aikata hatta innal tsayi ba, har ma dai aiki nagari aiki dadadda aiki kyakkyawa aiki mai tsarki la yaqifu ila jari sahibihi ranar tashin alkiyama aiki da kai domin Allah aiki nagari zai zo hiraba a jikin ranar tashin kiyama yayi tsayi gashi an zo hisabi kowa na neman mafita to sai aikin nan da ka yi kyakkyawan aiki ya zo ya raba da kai ya yi tsaye a ranar tashin alkiyama ranar tsayuwa yau matadunu shamsu min ibad ranar da za a kusanto da rana kusa ga bayi ka dubi daidai iya ratar da inda rana take a yanzu tsakaninmu da sama ta farko tafiya ce ta tsawon shekara biyar. ta amma ka duba ranar ta wuce nan amma ka duba ka ga yadda zafinta yake wato yake yi muna ainihin wato tsanani a lokacin da ake rana ka kalli halin da ake ciki ko ainihi ka duba lokacin nan da ake azumi cikin wannan hali mutane da yawa suna suma da waya a kai wannan yini wani bai faɗi aka zuba mai ruwa ba gaba da tsananin zafin rana da ake fuskanta amma ka duba ratar da ke tsakaninmu da ita amma rana tashin kiyama bai ta wuce mil ɗai tsakaninta da mutane ba ranar da za ga kawo mutane suna farfasa kwanya tana farfasa kamar an ɗora tukunya da an sa ruwa an ɗora akan wuta ta tafasa haka za ga kawunan mutane na tafasa a lokacin da ɗan adam yake matukar tsananin taimako da agaji a wannan lokaci to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma yadda yazo a hadisi na musnad cikin musnad imamu ahmad hadisin uqbatu bin amir al-juhni Allah ta'ala ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullum ri'in fi zilli sarqatihi hatta yufsalu bainan nas kowane dan adam da kake ganin sa manzo Allah ya ce zai kasance karkashin unar sadakarsa har Allah ya hisabi ya fayyace hisabi tsakanin mutane gwargwadon abin da ka ba da sadaka gwargwadon iya iuna kake nan ba ka da wata iuna a ran nan sai iunar sadakarta. wannan kaɗai bai ishe mu tunani ba rowa ba abin yi ba ce rowa ba ta da wani amfani rowa illa ce mai girma a nan duniya ka kasance ba abin kauna ba a wajen mutane don kai marubuci ranar tashin kiyama a kwaye maka rana ba ka da abin da zai kare ka da ita haka za ka dawoma har lokacin da aka zo hisabi a kanka bayan an gama hisabi imma ilan nar wa imma ilal janna ko dai ka yi wata ko ka yi aljanna ɗayan biyu ne da haka ya jama'a bisa ka kasancewa al'amarin haka yake kowane mu yi wa kansu ƙiyamun laili ba sai an tara ake sadaka ba ba sai an tara ba duk lokacin da ake magana sadaka karkace ana magana ne da waɗanda suka tara gwargwadon abin da kake da shi kafi fi wani wanda ka fi taimake shi ka agaje shi taimaka masa da abin da za ka iya yi ranar da za ta zo a bijiro da rana ƙasa-ƙasa ga kawunan mutane to sai ka kasance cikin iunar sadakarka rannan sadakarka za ta zo taimaka rumfa wallahi taimaka rumfa ta kare ka daga wannan daɗaɗin zafin ranar idan ba ka da sadaka haka za ka zauna haka za ka kasance wato a cikin wahala a cikin tsananin zafin rana har hisabi hizo kanka Allah ta'ala ya sauka ya kudu rasulu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana fara a wani hadisi ce man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi duniya wal akhirah duk wanda ya tausaya yayi sauwake wa wanda ke cikin tsanani ka ba mutum bashi ranar da zai biya bashin ta zo bai da abin zai biya sawa'un ka zo ne ko ka turo a zo a karba ko ka yi magana da shi gaba da mashafa hatan baki da baki cewa wane bashin nan fayo lokaci yayi ya fara maka kama kame ka tabbata fa abin nan fa bai da shi kuma wallahi da gaske yake bai da shi to duk wanda ya daga ya daga masa kafa idan ka daga maka masa kafa a daidai wannan lokaci daidai wannan yanayin to kai kuma ya sallallahu alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai yassare maka duniya da lahira a duniyar ma a maka a yassare maka lahira ma a yassare maka kaga ka ci riba gida biyu shi na duniya kadai kai masa amma shi Allah maka na duniya da lahira da kai da shi wa ya fi riba wa qad wasafa Allahu da wa jalla yawm al ku tuna fa ubangiji subhanahu wa ya siffanta ranar tashin kiyama da tsayota da fadin sa da yace al-mulku yawma idinil haqqu mulki a ran nan mulki a ran nan ya tabbata ne ga Allah mai rahama rannan ran nan ba mai mulki ba ma wanda zai tuna ya taɓa riƙe wani abu a duniya Allah ya ce wa kana yawman adal na asiran wannan uni nan ta kasance ga kafiri mai tsanani ce babu sauki babu sauki ga wanda yake kafiri a ran ini ne mai tsanani babu sauki ga kafiri a ran nan Allah ce fa idza naquri in muka umarni akai busa a cikin kaho annaquru ay asur fa zalika yawma idin yawmun asir ubangije ta Allah ya ce ta wannan fa wannan fo ini ce ini ce mai tsanani to abinda Allah ya kira shi na tsanani kai dan adam ta yaya za ka suranta wannan abu Allah da girmansa da izzarsa sa ce abu kaza na da girma yaya kake girman girmansa kai dan adam wallahi ba ka girman suranta girmansa tunaninka bai iya surantawa duk iya tunaninka kai dan adam ba ka suranta girman abinda Allah yake babba ne da Allah yake rabbul arshil azim ubangijin al'arshi ne shi mai girma yaya kake suranta al'arshi ita wannan fasamar duniya girmanta gaba daya girmanta gaba daya wanda duniyar ƙasa in an ɗauke ta gaba daya annabi ce aka jefa ta za a jefa ta a duniyar farko a sararin samaniyar farko za ta kasance kamar ka kulle nera ka jefa a daji ba ma a gidanka ba a daji ka wurga shi a daji haka duniyar da muke zaune a cikinta take tsakaninta da saman farko ita kuma saman farkon in za a ɗauke ta a jefa ta ga ta biyunta ita ma kamar ka ɗauki sisi ka kulle ka jefa a daji ita ma ta uku haka da ta hudu ta hudu haka da ta biyar ta biyar haka da ta shida ta shida haka take zama to ita kuma ta bakon haka ta shiga wato kujera mulki ta Allah al-kursiyu kenan ita ko kursiyu haka take karkashin al'arshin ubangiji rabbul arshil azim ta ya za ka yi suranta girmanta to Allah da kansa ya ce fazalika yawma izin yawmun asir ya ce ka sani fa a wannan rana rana ce mai tsanani Allah ce alal kafiri na gairi yasir amma fa akan kafare babu sauki shi kafiri kan babu sauki a gare su in ji Allah a ran ya yan uwa فمن يسر على مؤسر من المؤمنين يسر الله أموره في الدنيا والآخرة duk wanda ya yi tsawakawa ya yi tashiri ga mai wanda ke cikin tsanani minal mu'mini daga cikin yan uwa muminai yassarallahu umurahu fid dunya Allah zai yassare masa al'amuransa a duniya wa yassara alaihi shada'id yawmil qiyama kuma ubangiji ta'ala zai yassare masa tsanance-tsanancen ranar tashin kiyama wannan fa kawai ɗabi'a ce guda hali ne mai kyau guda na gari shine ka ba mutum bashi ga gabai, iya biyan bashi nan ka ce tafi an yahe maka ko tafi da daga kai duk lokacin da ka samu wani je ka kawo Ka ga ba yahe masa kai ba amma ka ɗaga masa kafa ka ce hige lokacin da ya samu ya kawo haka kaɗai da kai Allah ya ce tsanance-tsanancen ranar tashin kiyama zai yassare maka su ya yan uwa akwai hanyoyin da zamu nemi aljanna ko babu su wallahi muna da hanyoyin da zamu samu aljannar ubangiji cikin sauki in har za mu iya amma lakin da shaytanul la'inur rajim yamna'an aw yamna'an shi shaytan inan ne korare daga rahmar Allah yana hana mu sai ya hana mu alheri ya hana mu tausayawa kaji mutum ya ce to ai wannan walakanci ne yaya za a yi in baka hannu da hannu musa lokaci da kai yanzu lokaci zo shi kace kai ba ka da shi an wannan rainin wayo ne billahi allazi la ilaha illa huwa zan dauki mataki akan ka to kaga baka bi hanyar da Allah kai ma zai maka sauki ba baka bi hanyar da Allah zai tausaya maka ba da ka tausaya masa sai Allah ya tausaya masa ya tausaya maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya ku ji tausayi ku ji kan wa'anda ke ban kasa na ƙasa da ku wanda a sama da ku gaba ɗaya ya je tausayinku shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ‘ya'yan uwa wata shi da alal duniya min jihatul mali wannan sauƙin da ake so kai wa mai tsanani a duniya ta ɓangaren dukiya ne ya kuna bai ahadal amraini hakan yakan kasance ne da ɗayan abu al'amurra guda biyu imma bi imhalihi ko dai ka shaurara masa hatta ya sara lahu almal har lokacin da zai samu kuɗi hibiyaka wannan shine na farko wannan ni fada da ce baka ce ka yahi masa ba amma ka ce je lokacin da ya samu ya kawo kama ja fi qawlihi ta'ala kamar yadda hakan ya zo cikin faɗin Allah ta'ala wa in kana zo usratin fa nadratun ila maisara ubangiji ta'ala ya ce idan ya kasance ma'abuci tsanani ne yana cikin tsanani yana cikin shidda bai da abin da zai biya fa nazaratun ila maisara a shaurara masa mana in ji Allah zuwa wani lokacin da zai samu sauki biya wannan shine abin da Allah ya faɗa in kai ya haka kadai Allah yake zai maka sutura zai maka sauki a duniyarka da lahirarka daga masa kafa kadai shi mai bashin da kake bi bashi wai abu nabi wa imma bil wada'i anil madayin ko anil madiyin ko kuma ka dauke nauyin bashin gaba daya daga waɗanda kake bi bashi ka ce kai wani je ka kawai na yahi maka wallahi na maka saraka da shi ko na wa kai na saraka da abin da na baka ai bi tasadduqi alaihi bi ba'dhi ad-dayn ka ka sawwaka masa kai masa kai sadaka kace na bada wannan abin sadaka na maka sadaka da shi wato na baka shi sadaka ta sare mata wani sashe daga cikin bashi idza kana al-mutasaddiqu huwa al-muqrid idan shi wanda zai sadakar shi aka arama shi wanda aka alama shi kawa sadakar shi kenan aw bi ita'ihi ma yazulu bihi e isaruhu ko kuma na uku ka baiwa wato ka bashi abin da zai gusar da a akai tsananin da yake cikin sai samu mafita ka taimake shi da wani abu na dukiyar ya fita daga halin da yake ciki wakilahuma lahu fadlun azim ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kowanensu yana ɗauke da fasala mai girma Allah ya samu iya ya zo a sahihul bukhari da muslim hadisin abin huraira Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan tsira annabi na cewa kana tajirun yudayinun nasa annabi ne yake ba da labari game da abin da ya faru ga wani mutum annabi ya ce wani mutum ne ya kasance dan kasuwa ne yana baiwa mutane bashi idan ka zo ka ce wani ina son bashi yake kamar nawa sai ce maka kace kaza ne yake toje ka ka kawo lokaci kaza haka yake ba mutane bashi duk wanda ya zo neman bashi sai ya bashi duk wanda ya zo neman bashi sai ya bashi to sai dai kash mutanen yanzu suna da matsala ba kuma mutanen da suka gabata da ba yau in ka buɗe wannan kofa yana da kyau ka buɗe amma sai ka yi a hankali in ka buɗe wannan kofa duk wanda ya zo ka bashi wallahi wanda zo da niyyar ya ci ba zai biya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka bashi bashi ya karbi bashi ya yanzu Allah Allah ya addiyahu sai yayi niyyar ba zai biya ba fa innahu sariqun Allah wallahi ɓarawo ne duk wanda aka bashi bashi bai da niyyar dawowa da bashin sa manzon Allah yace barawo ne dan haka akwai barayi da yawa a yau sai kai a hankali wani zai zo da niyyar zai ci ba zai biya ba dama shi wancan ɗan kasuwar a wancan lokaci ya buɗe ƙofa duk wanda ya zo neman bashi sai ya ajali da shi ya bashi bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada wannan labari ana cikin yana cikin wannan bada bashi din fa idza ra'a mu'siran idan ya ga wanda ya ba bashi cikin tsanani cikin shidda kala da fitiyanihi an zo ana bibiya ana bi yana an san bashi kan san wanda ya bada kaya ko bada bashi in yasa ajali ya bi daidai ajalin yana karba shi da yarensa yake zuwa yana amsa baya turo kowa yakan zo da yarensa su bi su anso to in ya zo ya tarar da wanda ya baba shi mu'usirin ne yana cikin tsanani bai da abun kala lafiti yanihi sai ya ce wa samarin da ke masa aiki jama'an nan tasa sai ya ce tajawazu anhu ku yahi mai ba cewa ma haka ku daga mai ci a ku yahi mashi ku yi cancel ɗin abin da kuka karba ku yahe mai la'allallah an ya tajawaza anna da fatan Allah yahe muna kullum abin da yake fada da ya zo ka bashi fa tajawaza Allahu anhu sai Allah ya yahe mashi sai Allah ya yahe masa gaba daya kaga shi ɗan aljanna ne duk wanda Allah ya masa afuwa ɗan aljanna ne sanadiyar afuwa da yake yi wa bayin Allah da ke cikin tsanani na bashin da yake ba su ba su da shi ya zo karba sai yake tajawazu an huku ya hema mai bashin nan kai cancel din bashin yake da Allah ya an ya tajawaza anna watakila da fatan Allah ya yahi muna sai annabi ba da labari ce tajawaza jawaza Allah an huce Allah ya yahi duk wanda yake ba da bashi ya dauki wannan wannan wannan matsayin kuma yi shi domin Allah wallahi Allah zai yahi masa Allah ka yahi muna gaba daya إن التفريج عباد الله عن المؤسر فيه تعاون كسني ياكو باين الله ياهي و ياهي باشي واندكي تكين سنني فيه تعاون أكوي تمكو تمكي كينيا وفيه بر أكوي كيركي تكينسا وفيه سلة أكوي سادد زمنتا زمنتي فطوبى لمن جعله الله أخلا للخير مغلاقا لشر ya yan uwa mu sani aljanna fa ta yi daɗi ga wanda Allah ya sanya sa ya zamo ahali mazawwan alkhairi ibtigha'a mardati Allah dan neman yardar Allah aljanna ta yi daɗi ga wanda ya zama ma'abuci alkhairi yana kuma neman yardar Allah da haka aljanna ta yi daɗi gare sa ya tabbata hadisin Abu tara ibnu da ama as-sudusi Allah ya masa rahama da jin kai hadisin da Imam Muslim ya rawaito sa عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى من زنطيرا أنه قال النبي ياتي من سره أن ينجيه الله دون ديكي سن يفأب رنس يفرنتو أفرنتا مسري Allah ya tseratar da shi min kurabi yawmil qiyama daga baƙin ciki na ranar tashin kiyama falyunaffis an mu'sirin aw yad'an manzo Allah tofa in dai kana son a yassare maka a tseratar da kai daga bakin cikin lahira ranar tashin iyama to fal nafas ya kuranye wa an mu'sirin wani mai shidda wani mai tsanani wanda ke cikin tsanani ka kuran ka fitar da shi daga tsananin <coughs> au ya za a anhu ko kuma gaba ɗai ka ce na yahi mai ka yahi masa mu ke duk wanda yake son ya fari ransa a faranta masa ransa a tseratar da shi ranar tashin kiyama daga bakin cikin lahira to ya kuranye ma wani damuwa ko ya ce ya yahi masa gaba daya da haka sai Allah shi masa wancan ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad Rawai Ibn Umar Abdullahi dan Umar anan Nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan tsira amincin Allah su tabbata a gare sa manzo Allah ce man arada an tustajaba da awatuhu wanda yake so a amsa masa addu'a ai ba wanda bai son amsa mai addu'a cikin mu ko akwai da Allah yanzu in akwai wanda bai son a addu'a ta daga hannunsa mu shaida shi babu wanda zai daga kowa yana san Allah ya amsa masa addu'a ko to ga yadda ake amshi addu'ar mutum manzo Allah ya ce duk wanda yake son a amsa masa kiransa in yayi kira wajen Allah Allah ya amsa mai kira in yayi addu'a Allah ya amsa au tukushafu kurbatuhu ko duk wanda yake son a kuranye masa damuwarsa shi ma duniya ko lahira duk wanda yake son a kuranye masa damuwarsa duniya ko lahira yufarrij an mu'sirin wanda Allah ta shi fa ya kuranye mu wani mai damuwa damuwa shikenan salim ali da zarar ka kuranye mu wani damuwa da yake cikin ta kai kuma Allah zai kuranye maka damuwarka kuma in ka yi addu'a ka yi roƙo Allah zai amsa karkata wajen kowa ba laihi ba ne ka je ka ce a taya ka roƙon Allah don biyan bukata amma ga wata hanyar da za ka bi wallahi wallahi in ka bi wannan hanya Allah zai yi maka damuwarka tausaya ma mai wanda ke cikin tsanani fi mahinatihi wa shiddatihi wajen bukatunsa da yake da ita biya masa tsananin da yake ciki fito da shi daga wannan tsananin dawo da shi sarari to kai ma Allah sai dawo da kai cikin sararin don haka idan muna attatabu'un nusus bibiyan nassoshin shari'a hanyoyin da ɗan adam yakan samu kuranyewar damuwa a karan kansa suna nan da yawa kuma musulunci ya bayyana su kawai abin da ake bukata ka bi hanyar da ka bi hanyar yadda hanyar take ka bi ta shi kenan bar ma'alla Allah komai duk wanda yake cikin damuwa da tsanani kana ganin kamar ba mafita cikin al'amarinka di irin wa'annan hanyoyi wallahi akwai mafita wannan kadai da muka karanta hadisin karshe hadisin da ke cikin musnad na Imam Ahmad ruwayar Abdullahi dan Umar cewa man arada an tuttajaba lahu da'awatuhu duk wanda yake nufin a amsa masa da'awarsa amsa masa kira da zarar ka ɗaga hannu ka roki Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa to wanda duk yake so aka au tuku shafa lahu kurba ko a yi masa damuwarsa shi kansa ai ba wanda bai damuwa a cikin mu kowa da irin damuwar da ta dame shi to wannan damuwar taka idan kana son a yi maka ita falyafarrij anil an mu'sir manzo Allah yace ka yi mu wanda ke cikin tsanani damuwarsa ka ji zaka ga abin da Allah zai maka Allah ya samu iya ayyuhal mu'minuna al-ahibbatu fillah wa yamma ja'a at fihi daga cikin abin da kwadaitarwa ta zo a cikin ya ku bayin Allah wal hasu alaihi aka kwadaitar a kansa asitu alal mu'minina yanzu mun shiga wani nau'i kuma na biyu wancan nau'i ne na na fitar da mai damuwa cikin damuwa wannan nau'i na biyu gaban nan ta biyu ita kuma shine rihewa musulmi asiri Allah ya samu iya wallahi da muna aiki da waɗannan nasoshi na hadisai da wani bai ji haushin wani ba mu da wani bai yi gulman wani ba cikinmu da wani ba a haɗa hannu da shi ba aka cuci ɗan uwansa ba da alhairi bai zo daga wani zuwa wani ba kasa hannu ka tare ba da muna amfani da wa'innan nasoshi to asitru alal mu'minina yi wa ɗan ‘yan uwa muminai sitira idan an ce sitira kowa ya san abin da a sitira kamar in an ce tsireki kowa ya san abin da a tsireki yanzu duk ga mu cikin suturunmu muke cikin ruhin asiri to abinda ake nufi da sutura anan ruhin asirin dan uwanka karka tona masa asiri ba wai wani hagiya maka kaje ka faɗa ba kai ma nan ka gani yana wani mugun aiki ko wata illa abuwa biyu ne akan ka lamba wan ka ruha masa asiri ko ka je kai masa nasiha daga kai san shi karka gaya ma kowa in ka masa nasiha daga kai san shi hazihi nasihatan lillah wannan nasiha ce domin Allah daga kai sai shi ba don ka ci mutuncinsa ba ba don a ji hayaniyarku ba in ma kaga zai tara hannu ya ce shi hakuri ka kama hanyar ka kauce ko kuma da kaga abin kawai sai ka yi shiru ka babu wanda ya san yanzu sai kai sai Allah da ya halice shi wannan ake so mu zama kadamu da ƴan uwan musulmi da muna aiki da wannan da ba a samu ta da jijje wuya ba da cin huskokin juna da muke yi a duniyar yau ba wa adamin an anha da rashin bayyanawa kar ka je kana ba da labari ajal musawiya daga munanan ɗabi'unsu ko halayensa amma yanzu mutum mambari mutum zai hau na wato ko turun magana zai hau na lasibika ya dinga aibanta mutane ya dinga kama ya dinga aibanta wani wanda ba nan ba shi da kyau au zikirul uyubi ko kuma ka dinga ambatan aibubbukan mutane au tattabu auratil buyuti ko bibiyar al'aurorin ɗakunan mutane ko gidajen mutane abinda ake nufi anan shine ka dinga leken asiri attajassus akwai attajassus akwai attahassus attajassus attatabu bibiyar wato ka zama kamar CID ko ka zama kamar SS kasan sn ne za a turo ya shekara guda yana tare da kai don ɗaya shi gano abin da ake so shi gano daga gare ka shekara guda ku yi ta zama shekara guda wallahi ya yi ta bibiyarka mun sha gani mun sha ji ya yi ta bibiyarka wani labari aka faɗa game da kai ana son kawai a gano shin haƙi al'amarin haka ki, ko ba haka ba ne ba to kaga wannan aiki yana da kyau yana da asali amma ba irin yadda hukumomin yanzu suke yi ba asalinsa asalinsa akan yi sare akan al'adu ko al'ada akan makiya ana son a gano ƙarihinsu da yawansu da tanadinsu da ta yaya za a hito don a fito ɗin wannan ake tura ss a tajassus a wata hassus duk da cewa tahassus yayi daban da at-tajassus za mu magana kanta at-tajassus shine bibiya ka dinga bibiyan dan ka dan ka gano wato kana jin mutum tako bayan tako tako bayan tako ka tabiyan sai ka gano dai eh, wani sirrin sa dan ka zo ka bayyana ganowa don a bayyana wannan shine wato bala'in wanda su SS da Eh, abin suke yi a yanzu su wannan yana da kyau kamar ni faɗa muna idan an yi amfani da shi da manoha mai kyau idan mutum na mugun aiki cikin ƙasa ko cikin gari ko a anguwa ana son a yi maganin wannan mugun aikin nan nasa ko babu ta yadda za a yi a hito masa sai an samu tabbas da yana da kyau a bincike a kansa don a gano wallahi abu ne mai kyau don a magance da aibinsa ga mutane ko aibinsa ga ƙasa yana da kyau amma in ya tashi don a gano aibinsa ne a cutar da shi kuma inda yake da kyau kaga idan abin da aka faɗa a kansa ba haka bane in suka yi bincike ba haka bane kaga shi kenan salin ali shi hanya ce mai kyau amma a bibiyi mutum ta fuskar addininsa a ce ai ya cika matsayi ya cika tsanani ga addini don haka bari bincike mu gano wani tanadi da yake yi shi yana tanadi ne don addininsa don kare addininsa ko kare rayuwarsa sai aka ce a bincike shi ta wannan a gano da an gano cewa lai yana kokarin kare addininsa ko kuma kiyaye addininsa ko kuma bil adama ko dokokin ƙasa ba su bai bi su ba to bar sai a kamo shi a cutar da shi to wannan kayan aikin banza kenan aikin ka bai yi amfani ba duk abin da haƙƙin mutum ne a addinance ubangiji ta'ala yake gaya wani cewa a iddu nahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi wallahi wa aduwakum ya halatta musulmi shi wannan ko bai halatta shi ba jama'a ku yi shiru ko mamaita ayan ne ana jin tsoro ko na lahum ubangiji ta Allah ku musu tanadi zuwa abokan gaba mastata'atun gurgurdan iyawa sai Allah ce min kuwatin da karfi duk wani abin da yake karfi ne da zai bada kariya ta addini ko al'ummar musulmi Allah ya yi umarni ga musulmi shi to sai aka ce da wanda duk yayi wannan to shikenan za a halakar da shi akwai cikin ruwa ko babu to irin wannan bai halatta ba ina faɗa muku ku ma'aikata don ku sani ba a cutar da mutum kan addininsa amma in yace zai cutar da wani kuma za a bashi ba wafi fi waqti nafsahu duk wanda yake da wata ajanda ta cutar da wani billahi allazi la ilaha illa huwa in dai a addinin musulunci ne to ba a kyale shi amma wanda ke da ajanda ta addininsa don kare addininsa ko rayar da addininsa ko tabbatar da addininsa Allah ne ya masa umarni da wannan za a tantance eh, zare da abawa an gane wannan to shine anan a tatabbi auratul buyut mutum ya dinga leke ko ta ido a gidajen mutane don ya gano ke gidan haramun ne na ruwanka da gidan shi ko ya dinga kasa kunne ya ji me ake faɗi a gidan nan haramun ne sallama idan ka yi a gidan mutane ba a yadda ka leka gidan ba in ka yi sallama juya kamar da bayan ka haka in ba amsa ba ka sake ce assalamu alaikum ka sake juyawa in ba ka sake assalamu alaikum in ka yi uku ba amsa ba juya ka tafiye ka in kuma aka amsa to ka yi gefe haka sai an maka izinin shigowa an maka izinin shigowa to sai ka shigo amma kasa kunne ko leka ido ko ka ga menene ke faruwa haramun ne fa ala al hadith fa fi al wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah ubangiji manzo Allah yake cewa duk wanda ya suturce musulmi ya rufa asirin musulmi dan uwanka dan uwansa Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira shine ka gansa cikin wata illa ko wani aibi ta rufe daga kai sai shi shi ya san ka sani amma baka taba gaya ma kowa ba a duniya nace ɗayan biyu ne ko ka same kai mai nasiha daga kai sai shi ko kuma kai shiru ka ja bakinka kai shiru kai da irin ta ganin maka amma kar ka sanar da kowa don aibi ce illa ce Allah ya sha mu iya wa garja'ati an ba'd min salaf ya zo daga sashen su magabata wani malami yake ce azaraktu qauman na da suke su mutane a raye lam yakun lahum uyubu mutanen ba su da aibi mutane ne salin ali mutane ne ahlu sunna mutane ne nagari ba su da aibi ma'ana ba su da wani abin da zaka ambata na aibi kace ai wani ma yana kaza amma me ya faru fa zakaru uyuban nas sai su suka dinga ambatan aibukan mutane da sun zauce ai wani ma kaza yake yi wani ma kaza yake yi ai wani ma dan giya ne ai wani ma ba nan ma hake zina ba ai wane kaza yake wayannan bubbukan da suke dinga ambatawa na mutane fa zakaran nasu lahum uyuban sai yasa mutane su ma suka dinga aibata aibukan su su ba aka kikkiro aka ce ai sun yi kaza aka kikkiro aka ce ai wane ma ka ta an dubi babban mutum ra ce ai kaza ma yi na dai kenan na biyu yace wa adraktu qauman na kuma rike wa'yansu mutane kanat lahum uyubun suna da aibubbuka duk wanda aka daga wallahi ban sha suna da aibubbuka da dama inda za a daga su amma fa kuffu an uyubin nasi sai suka kame bakunan su daga aibanta aibubbukan mutane fa nusiyat uyubahum sai aka manta da laifukan da suke gaba ɗaya aka manta ina fata an gane darasin su wa'ancan ba su da aibukan da za a ambato kai tsaye amma da suka dinga aibanta mutane da abin da mutane suke yi sai mutane suka kikkiro wasu abubuwa aka loda muke ai su ma sun yi kaza su kuma wa'annan suna da aibukan da in an daga su za a gansu da shi amma suka kame bakunansu daga bara ambatan aibukan mutane sai aka manta da nasu kwata-kwata kamar babu taɓa yi ba Allah ya samu dace wa kad waid ya ƴan uwa mu sani kacewa ta zo liman yas'al li isha'ati su'i anil muslim ga duk wanda yake yin aiki tukuru wajen watsa da bayyana munin wani musulmi wa tattabu aurati wanda yake bibiya al'auran musulmi dan in ya gano al'aurar shine na ga muna idan an ce al'aura abinda aka yi umarni abinda yake rufe yanzu yadda kake nan yadda muke nan gaba ɗaya mun suturta al'auran to in wani yanzu ya daga maka riga A ga cibiyar ka yi? in wani ya zai kwance maka wando da ƙarhi aka ga gaban ka yi? ba ya bayyana al'aurarka ba to abin da kike gidanka a ɓoye ma al'aurarka ne don ba ka san ba kowa kake so ya gani abin da ka aje ko ka ɓoye ba to wanda yake bibiyar wa'annan wanda yake yayata wannan mummunan abin daga musulmi yana bibiyar al'aurarsa litta haddusi an hadan ba da labari to babu shakka kyacewa ta zo fi kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ga fadar manzo Allah man satara awrata akhihi almuslim satara Allahu awratahu yawm alqiyamah duk wanda ya rusulci al'auran dan uwansa musulmi to Allah zai suce masa al'auran sa ran tashin kiyama sai yace kishiyan haka wa man kashafa awrata akhihi almuslim duk wanda ya bayyana ya bude al'auran dan uwansa musulmi ka gano wani sirrinsa sai ka zo ka yayata ka tallata ka shafa Allahu auratahu shi wanda ya hakan Allah zai bayyana masa tashi al'aura hatta ya fudahahu Allah ba zai bashi ba har sai Allah ya kunyatar da shi biha da wannan wato ainihin al'auran tasa fi baitihi a gidansa ko a gidanka ne sai Allah kunyata ka ko a gidanka da haka yan uwa ɗayan biyu ne mu raha wa junanmu a ciki wallahi ina maimaita wannan kalima a gare mu na'am ina maimaita wannan kalima a gare mu wallahi duk wanda aka daga cikin mu bai wallahi ba zai sha ba ba dai ake ustazu ba ko ka ganshi ko ustazu ko to shi ustazun ka san abin da yake yi babu wanda ka sha duk wanda aka daga cikin ba zai kai labari ba sai dai an hijuna to tun da abin haka yake mai zai hana mu ruha majunan mu asiri kai ka shigaltu da naka ni in shigaltu da nau sai a zauna lafiya kada ka tona asirin wani kada ka kawo batanci ga wani a dau a matsayin dan uwanka musulmi shin in ka bata shi nawa za a baka bari in tambaye ka nawa ka samu in ka cutar da wani don Allah nawa za a baka alƙawalin mi Allah maka da ka ɓata shi ba ka da komai sai zunubi to da haka mu suturce kanmu mu ruha a asiri mu ɓoye aibubbukan yan umu in za mu yi nasiha ta gaba ɗaya ta aman sai ai nasiha gaba ɗaya da ba ta da kyau shan giya ba da kyau duk wanda ya zana kaza ne duk wanda ya yi sata kaza ne wannan gaba ɗaya baka ambaci kowa ba amma ka zo ka ambaci wani ka ce ai wanan nan kaza kaga inda yake gaga hanyar da yake bitiriyan tiran kaga in ya bi hanyar nan da ya yi kwara nan wuri kaza yake zuwa ai abu kaza ake wurin nan shi shine aibubuka ina ruwanka in ba za ka tare shi kamar siha ba ruhe tale shi bashi da Allah da ya halicce shi ya yan uwa ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu yi abin da ya kamace mu mu nisanci abin da bai kamace mu ba domin al'umma ta zauna lafiya mu kasance cikin amana kasance cikin mutunci da salama اللهم إنا نسألك العافية والسلامة والعافية اللهم إنا نسألك السلامة والعافية اللهم إنا نسألك السلامة والعافية اللهم ذا الحبل الشديد اللهم ذا الحبل الرشيد نسألك الأمر يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الموفين بالأهود برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله نكتفي بهذا القدر وبهذه الألفاظ الوجيزة فإن أصبت فيها فمن الله سبحانه وتعالى وله الحمد على فضله وتوفيقه وإن أهطأت فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى الله وإلى الصلاة يرحمكم الله